اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم ku sani Allah yana raya ƙasa ta hanyar fitar da tsuranta bayan ta bushe, mun bayyana muku hujjoji akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ya ku mutane don ku hankalta kusan cewa wanda yake laye ƙasa bayan mutuwarta mai iko ne akan ya tayar da ku bayan mutuwar ku kuma mai iko ne ya sanya zukatanku su yi laushi bayan sun ƙeƙashe.